hausa biyu haci ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta alhamis masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya to a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muridin kuma masu saurare daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa hakokin mata a musulunci sai kuma a duniyar mu a yau wanda za mu karkare shirin namu na wannan yammacin da shi waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau alhamis 6 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan oktoban shekara ta 1973 aka fara yaƙi tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila karo na hudu a wannan yakin sojojin kasar masar sun yi wa sojojin yahudawa ba zata inda suka auka wa sojojin da suke mashigarwa ta suez sannan kuma suka shiga yankin sina sannan kuma suka kwace wurare masu yawa a kama sojojin kasar syria sun kwace wasu yankuna na tuddangulan daga hannun sojojin yahudawa sun kuma kakkabo jiragen yakin isra'ila da dama amma a lokacin da amurka ta fahimci cewa isra'ila tana shan kashi a wannan yaƙi nan take amurka ta gaggauta kawo mata dauki na sabbin makamai waɗanda suka takaita nasarar da ƙasashen laraba suke samu sannan kuma suka shiga tsakani aka dakatar da buɗewa juna wuta aka kuma mai da lamarin ga majalisar ɗinkin duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 wasu sojojin ƙasar masar suka kashe shugaban ƙasar anwar sadat kafin wannan lokaci dai shugaba anwar sadat ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tare da isra'ila wacce ake kira da yarjejeniyar camp david wannan yarjejeniya dai ta ta kasashen musulmi da na larabawa da dama wanda ya kai ga waɗannan kasashe suka ƙaurace wa ƙasar masar khalid islambol shine sojan da ya harbe anwar sadat da bindiga a lokacin da yake karɓar faratin sojoji a ƙasar masar a birnin alkahira bayan kisan anwar sadat an kama mutane kimanin dubu uku dangane da kisan da aka yi masa da ƙarshe kuma an yanke hukuncin kisa akan wasu daga cikinsu an kuma zartar da hukuncin a kansu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu rau sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu iran ta ba da shawarar kafa wani yanki mai 'yancin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen tekun caspian matakin opec plus ya sanya farashin ɗanyen man fetur ya tashi a duniya najeriya ta samu koma baya a jadawalin ƙwallon ƙafa na duniya da fifa ta fitar Tunzu kuma ga labaran da ke da ke mataimakin shugaban kasar iran muhammad muhbir ya gabatar da shawarar kafa wani yanki mai yanci na haɗin gwiwa ga ƙasashe da ke kan iyaka da tekun caspian muhbir ya bayyana haka ne a jawabinsa da ya gabatar a yau alhamis a yan taron koli na biyu na haɗin gwiwa da kuma tattaunawa a tsakanin ƙasashen yankin tekun caspian wanda a gudanar a birnin moscow na ƙasar rasha inda ya ce bisa la'akari da mahimmancin da tattalin arziki yake da shi wajen raya haɗin kai na yankin wannan taro na da matukar muhimmanci da inganci wanda zai kara haɓaka abokantaka da haɗin gwiwa ta hanyoyi daban-daban a tsakanin ƙasashe da ke gabar tekun caspian ya ce wannan yana a matsayin wani muhimmin dandali wanda zai ba da dama ga kamfanoni masu zaman kansu ta yadda dukkanin ƙasashe za su yi amfana da juna ta fuskar ƙarfin tattalin arziki da ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'ummominsu baya ga kuma a wurin wannan taro na yau a birnin moscow an bijiro da batun yan watsi da kudin dalar amurka wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin kasashe mambobi na yankin tekun caspian wanda dukansu za su yi nazari akan hakan kafin zama na gaba farashin ɗanyen man fetur ya tashi a kasuwanninsa na duniya bayan da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai ta opec da ƙawayenta waɗanda rasha ke jagoranta suka sanar da rage yawan man da suke haƙowa yadda kuma wani taron ministocin kasashen opec goma sha uku da kawayen opec din su goma a birnin vienna wannan taro ya kai ga cimma matsaya na rage fitar da ganga miliyan biyu a kowace rana daga watan nuwamba mai zuwa wannan da shine matakin rage fitar da danyen man fetur mafi girma wanda kungiyar ta dauka tun bayan bullar cutar corona a shekara ta 2020 matakin da ya zo ne a dai lokacin da ake ganin zai iya sanya tashin farashin kayayyaki da kuma sanya manyan bankuna na kasashe kara kuɗin ruwa lamar da ake ganin zai iya haifarwa tattalin arzikin duniya kuma baya to sai dai wannan mataki na rage fitar da ɗanyen man fetur bai wa amurka daɗi ba domin kuwa sakatare ya labarai ta fadar white house hakan ba komai zai haifar ba illa ƙara tsadar man fetur a kasuwanni na ƙasashen yammacin duniya a cewarta wannan mataki ya nuna kungiyar opec da ƙawayenta suna tare da rasha duk da kokarin da amurka take yi wajen karya tattalin arzikin kasar ta rasha wanda ya dogara wajen fitar da makamashi da kuma fitar da hatsi da takin zamani sakamakon yakin da ake yi a kasar ukraine to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar libya ta amince da bututun iskar gas na najeriya da ya ratsa cikin kasar ta zuwa turai a cewar minista mai kula da harkokin gas na kasar libya muhammad aun ya ce najeriya din za ta iya samun raguwar kilomita dubu daya idan ta bi ta kasar ta libya maimakon ratsawa ta kasar algeria da morocco zuwa kasuwannin turai wanda kuma hakan zai rage farashin iskar gas da kuma na sufuri sai dai libya tana fuskantar kalubale da dama domin cimma wannan aiki daga abin da ya shafi tsaro da kuma kudade da fasaha da kuma kalubale na kasuwannin duniya a cikin watan yunin da ya gabata ne dai aka sanar da shirin fara aikin bututun iskar gas na najeriya zuwa kasar ta libya wanda zai ratsa zuwa turai to a bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da jadawalin matsayin kasashe na ci gaba ko kuma baya da suka samu ta fuskar kwallon kafa a duniya brazil ta kasance a matsayi na farko a duniya wanda bai rasa nasaba da irin kokarin da take yi a wasanninta na neman zuwa kofin duniya da kuma sauran wasanni waɗanda ta buga a cikin lokutan baya wanda hakan ya bata damar ci gaba da kasancewa a mataki na farko a duniya ƙungiyar super eagles ta najeriya kuwa ta rasa damar zuwa cin kofin duniya ne sakamakon shan kayan da ta yi a hannun ghana har gida a wasan da suka buga a birnin abuja na tarayyar nigeria to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafinmu na intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskarar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu barkamu da hutawa. da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har da yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na taron shekara-shekara na majalisar ninkin duniya da a gabatar a watan da ya wuce a ƙasar amerika inda shugabanni da wakilan kasashe suka halarta a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja aka akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin wannan taron shugabannin da wakilan kasashe sun yi bayani game da matsalolin kasashen da kuma hanyoyin da za a bi don aurore su wasu kuwa har da bara suka isa ɗakin taron. Domin tattauna wannan batu na taron Majalisar Ɗinkin Duniya mun gayyato Dr. Alharun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Kaduna don jin me zai ce. Shi wannan shugaban ta kudu me ce ne dokta? Shi ma shugaban Afirka ta kudu ya yi jawabi ya koka da yadda nahiyar Afirka take koma baya a kasashen duniya yadda ya zama akwai da yawa da ya kamata a ce afirka sun samu sun amfana amma ya zama yadda aka fara duniya ba haka abubuwan ke tafiya ba ya koka cewa afirka suna cikin yunwa suna cikin talauci kuma akwai bukatun su ma ya zama sun samu dama suna amfana da arzikinsu suna takar wanda ya kamata da kuma koka da matsalan dumamin yanayi gurbacewan muhalli da kuma yadda ba a hukunta masu zalunci a siyasar duniya manyan kasashe to waɗannan su ne muhimman abubuwa da ya tsokaci kuma duk jawaban waɗannan shugabanni yana nuna cewa afirka na cikin matsala ko kuma afirka ita ce bangare da take koma ba a tsarin duniya gaba daya sun koka kan bukatun a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ceto nahiyar afirka su afirkawa 'yan afirka ya zama su a sahun gaba kuma shoran da suke cewa suna son aika gaskiya da adalci su tsaya a kan wannan matsayin cewa eh, ya za a gina nahiyar afirka to dokta na san an shanana ta matsaloli na nahiyar afirka a wajen wannan taro da yake an yi shekara da bakwai ana yi bari mu dauko su daidai da ɗaya mu je me wannan majalisar nukin duniya take akan wannan matsaloli mu fara da goron ah, mulkin mallaka kamar yadda prime minister mali ya yi bayani me take yi game da goron juyin ah, mulkin mallaka da ake yi wa kasashen afirka so eh, mulkin mallaka an riga an yi shi kuma an ce an ba kasashe yanci kamar najeriya jiya ne aka yi bikin samun yanci na shekara 62 to amma tambayan shin wani irin yanci aka samu kuma ne mulkin mallaka ko kuma mu mulkin mulakau shi mulkin mallaka wani yanayi ne da bature yana zaune a kasan holland kasan london kasan germany da kasan lisbon da rome kawai suka ga ai ya kamata su sama su zo nahiyan afirka da allah ya ba su arzikin mutane da arzikin ƙasa da arzikin ladalai da arzikin dabbobi bari su shigo cikin wannan wurare su mallake arzikin to ta haka ne bature ya sa ruwa a gora ya taso ya zo ya mana karfa karfa ya rusa al'adunmu ya rusa tattalin arzikinmu ya kama mu ya kashe na kashewa waɗanda za su yi kaura suka yi kaura suka yi hijira to ta haka bature ya zo ya ci mu da yaƙi ya mayu da mu yaransa aka kakaba mana mulkin mallaka kamar nan najeriya kasan ingila ne ta mana wannan mulkin mallaka kasan italy kasar libya italy ne ta mata mulkin mallaka kamar kasan angola da zimbabwe da mozambique kasan portugal ne ta yi musu mallaka mulkin mallaka kamar kasan congo kasan belgium ne ta mata mulkin mallaka to haka dai tura suka zo suka kama tattalin arzikin suka lalata arzikin da allah ya bamu suka yi mana danniya to waɗannan su ne abubuwan da suka gudana saboda haka sai muka zama bayi ya zama an kagaba mana wannan mulkin akan to shi ne wannan mulkin mallaka to an ce an bamu yanci to wani irin yanci da gaske muna da yanci tunda halin da ake cikin shugaban yanci aka ce mu je ta wannan bikin to amma wani yanci tunda ba ma iya yin komai sai mun je can sai abin da tura suka ce ba wanda ya isa ya ce ma bature bai yadda ba tunda yanzu can da ake kasan Nijar arzikin uranium da Allah ya bata sai abin da Faransa ta ce ita ce sarrafa wannan sanadarin da ake makamashin nukiliya to sai abin da Faransa ta ce gwamnatin kasan ma ba ta ma da ta cewa haka abubuwan ke tafiya da arzikin da Allah ya bamu ka ɗauki kasan a Congo Zaire da Congo Brazzaville arziki da Allah ya basu na lugu-lugu na zinari sai abin da kasan Belgium ta ce ko Germany sai abin da suka tsara shi ake ka ɗauki kuma arzikin da Allah ya ba kasan Mali saboda kusan shekara ɗari da hamsin Allah ya ba Mali arzikin zinari to sai abin da Faransa ta tsara ko kuma yanzu america su suke zuwa suke cirbin wannan arziki ka ɗauki najeriya arzikin nan fetur da allah ya bayar sai ka ga cewa ai kamfanonin tura suke zuwa su tsara sarrafa kamar ma najeriya ana zargin cewa shi fetur ma da ake hakowa ba amma san ganga na ne ake hakowa ba ba wani jami'i kai tsaye da zai ba ka yakin cewa eh kullum najeriya na hako gangan mai to ga kuma arzikin da allah ya ba mu a nan yammacin afirka ka ɗauki arzikin zinari ka ɗauki arzikin lu'ulu ka ɗauki arzikin tama abin da ake sarrafa a yi karfe da shi ka ɗauki arzikin sinadarin da ake yin kwanon da ake rufe gidaje duk a shimfiɗa yake in ka zo tun abin da ya bangaren jihar kebbi ya shigo zamfara ya keta sakkwato ya shafi bangaren birnin gwari a jihar kaduna sojoji tana da dss eh, tana da intelligence hawa hawa hawa hawa daban daban daban daban ta yaya ake shigo da waɗannan makamai ta yaya ake ba su horo ta yaya suke abin da suka ga dama kuma waɗanda ake kama har yanzu ba wanda aka ce an hukunta kaga wannan yana ƙara ba da tsoro kuma yana ƙara ba da karshen shirin namu na biyu na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr alhar muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna nigeria ni awal kunyar da shirin na gabatar nake cewa sauran jiko Shirin Afirka a yau kenan to su kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 sashen Hausa na Radio VOH Tehran mai magana Alkasim ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin namu mai tarin albarka zan ba da ra'ayina tsakanin wannan rikici da kasar Ukraine da kasar Rasha. To gaskiya wannan rikici babu wadda za a ɗora ma al'amarin faruwar shi illa majalisar ɗinkin duniya saboda ba yau ba a cikin kanin labarai kasar Rasha ta ba da hujjojin da yasa in aka ga ta mamaye ƙasar Ukraine kan duniya ta yi mamaki saboda umar bayo ba ta sha shama eh, kwamiti na majalisar yankin duniya ya diba eh, bisa batutuwan da ƙasar rasha take kawowa na ƙasar ukraine amma ba wani mataki da ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauka ko kuma mu ce majalisar yankin duniya amma kaga wannan eh, wannan zaɓe na raba gardama wanda ƙasar rasha ta shirya kuma ta gabatar da shi mu ba mu ga laifin ƙasar rasha ko guda ba kuma wannan ana cewa mamaya mamaya ba kasar rasha ba mamaya ba ce take tana abubuwan da suke gara kasarta da abubuwan da suke sa tsaronta ya zama cikin koshin lafiya wannan in mamaya suke so in gaskiya suke so sai su diba kasar isra'ila ita ce take mamaya amma kuma idan aka diba ƙasar rasha da ƙasar ukraine aiko da abu guda ne illa makircin turawa da suke so kasar ukraine ta balle ta koma cikin ƙugiyar neto muryar jamhuriyar musulunci assalamu alaikum mai magana muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar alhamdulillahi wato zan yi tsokaci dangane da wannan juyi da aka yi a burkina faso to allah hakikanin gaskiya ni dai a tawa fahimtar musabbabin juye-juyen mulki wato kasar faransa ita take haddasa juyin mulki musamman ma a wannan yanki namu na sahel kasancewar ta yi kaka gida eh, ta ma hana a fahimci menene demokaradiyya amma da a ce an fahimci demokaradiyya babu yanda za a yi eh, sojoji su kifar da gwamnatin farar hula kuma ha'ilau a junansu a samu eh, wasu sojojin su sake juyin mulki kenan wannan sun nuna ba su ma fahimci demokaradiyya ba ba su me ake nufi da demokaradiyya ba to kuma in ka koma ta wani hannun sai ka ga cewar lallai rashin adalcin shugabannin ne na fararen hula wasu daga cikinsu ba sa yi wa al'umma saboda haka ya kamata adalci mu dai a fahimtar mu shine eh, babbar demokaradiyya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Radio mai albarka eh, sunana Malam Iliya Hamidin mutunan kogon Buza tunda muna jin ma a gadar ta ba a bar su baya ba wajen sabakunan su to mu ma adara ga ta mu. lalle lalle faransa mulkin mallakar da ta yi ma mutanen afirka har yanzu da niyyar da ta saba ta nemi mutane su ina kan goyon baya ta tsakanin mali da birkina ubangiji allah haɗa kawunan su allah ya sa su dace da bukatunsu domin ɗaukan mataki bisa waɗanga 'yan ta'adda waɗanda suka hana mu afirka zama zaman lafiya kuma ƙarƙashin ubangijiya masu shugabancinmu musamman ta kan suna suke hawa suna cuta ma mutanen afirka ubangiji allah ya basu galaba allah ya hauda su kan wannan makiya ubangiji allah ya sa shugabannin afirka su gane duk muna hucin da france ke ma afirka ba mu ra'ayin su yau ba mu ra'ayin su gobe assalamu alaikum rahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram na so ku bani dama zan tofa tofa albarkacin bakina akan yoyin mulkin da aka yi a burkina faso hakikanin gaskiya haka musamman san bai dace ba kuma ta wani fannin ya dace ta inda bai dace ba yana mai da kasa baya yana mai da takoma baya inda kuma ya dace idan shugabannin ba sa yin abin da ya dace ba sa yin abin da talaka suke so ba sa kawo karshen matsalolin da ake damun kasar hakan ya dace a ko ina ne a juyin mulki kuma ina ba da shawara ga gwamnatin farar hula da kasar faransa tun kafin tana da tsantsar mutuncinta ta janye dakarunta daga kasashen da ta rena domin yanzu talakawa ko ce matasa ba sa santa. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma. A yau ina son ku bani dama domin in isar da sakona ga duniya musamman akan cika shekara 60 da samun incin kai a Najeriya. Alhakikanin gaskiya mun yi bikin cika shekara 60 a Najeriya sai dai biki ba wanda muka ji daɗin sa ba domin idan muka diba halin da Najeriya take har yanzu babu wata wayewa da ci gaba da wanda muka samu musamman ga turawan mulkin malakawu Idan muka dibi yadda harkokin Najeriya suke da kuma yadda harkokin siyasa suke musamman a matasan Najeriya waɗanda ake ganin har yanzu mu matasan Najeriya muna nan zaune a wadar manhuhun goro wanda yake babu wani ci gaba da samun a yancin Najeriya ci gaban matsalar tsaro da ya mana dar manhuhun goro ci gaban matsalolin siyasa na mulkin malaka'u na son wanda duk ake son ya tsaya takara shi zai tsaya kuma wanda ake son ya nasara shi da nasara to ni kaga in ka diba babu wani ci gaba illa dai kawai fatan mu dai ubangiji Allah shi kawo mana shugabanni masu tausayi masu dibi masu tausayin matasa kuma su ma matasa masu tausayin al'umma nagode Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar kekebe a jihar Sokoto Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu Tambari Bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nija. To mu dai ba mu gajiya zan yi tsofaki bisa cikin jihar mu ta Difa. Kwanakin baya dai an ce ana ana aiki na hanya tsakanin tsakanin Difa da Gingimi. To aiki dai bai cin gaba bai ci baya har yanzu aikin dai yana nan dai. Muna kira ga shugaban kasa eh ya diba ya gani harkar nan yadda take. Assalamu assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana comrade brash lara gabta to alhamdulillah a gaskiya abubuwan da suke kasancewa a najeriya a gaskiya abubuwa ne wanda suke da matsalar gaske abin da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi musamman yadda aka yi wannan bikin shekara 60 da biyu da samun yancin kai to iya da kyau gwamnati dukkanin abubuwan da ta san babu a najeriya ya kamata ta yi kokari ta ga ta gyara ma al'ummar najeriya domin kasar mu najeriya ta ci gaba na gode gidan rediyo ta shirin sunana ibrahim lara gabta ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ta'ala wa to sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Niger. Tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da shawarwarin da kasashen yamma suke musamman kasa Amurka da shi na ganin cewa yaya ne ne za su yi su fito da wata hanya don dakile eh, kwararren 'yan gudun hijira musamman wanda suke tafiya daga kasashen Afirka da ma kasashen Larabawa. To mu anan abu ɗaya ne wanda zan gaya ma turawa wanda za su dakile kwararren 'yan gudun hijira kawai su kwashe nasu nasu daga kasashen mu su koma kasashensu ta nan ne za mu samu sukuni inda za mu huddo mu da kowace ƙasa muke so za mu yi mu'amala mu huddo arzikinmu mu saida da haka ne za mu tsaya da mu wanda ba sai muna ɗaukan ƙawahonmu ba muna kaiwa cikinsu suna mu wulaƙanci suna kashe mu bayan sun kwashe mu dukiya sun kai sun arzata kansu da kansu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lawali daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na yau zai tafi dangane da biyun mulkin da aka gudanar a kasan birkina faso wanda sanin kowa ne dama ita kasan birkina faso da kasar mali da gini suna karkashin mulkin soji ne wanda kuma gashi ba a je ko ina ba sai gashi sojin sun sake kwace iko so wannan abin ba abin da yake kashi illa rashin adalci na shugabanni da zaluncin da shugabanni suke yi da kuma neman miye kasashen yamma suke so ba me al'umma suke so tsaro ba ya kamata musamman kasashen musamman ma irin su kasan Nijar wannan ya zan izina a gare su su mayar da hankalin su kan me yan kasan su suke so ba me kasashen Faransa ko kuma kasashen yamma suke so ba sabida idan dai ya kasance kasar Faransa tana eh, uwa da makarbiya a cikin kasashen mutu a gaskiya ba da za a yi mu samu zaman lafiya a kasashen mu idan yan ta'adda ba su dami yin ba sojoji za su zo su ci gaba da karbe madakon iko fatan mu da Allah ya kama mana zaman lafiya a kasashen mu baki assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci gida mai albarka gida mai haɗa zumunta to madalla ina muku fatan alheri a yi yan tsokaci kaɗan na wannan zaɓe da ake da najeriya ubangiji allah masu zaɓen mutum na gari wanda ya za a sanin ciwon ciwon najeriya sanin ciwon talaka ba abin da suke so da su ba allah dai zaɓa musu mutum na kirki wanda zai hidda su daga cikin kwari hauda saman tudu allah ba su wannan sa'ar albarka annabi da qur'ani allah musu ci da allah sa kashi zaben tumin dare salamu alaikum assalamu alaikum gidan radio jamhuriya musulunci na iran ina sallama gare ku irin ta addinin musulunci to barkamu da asuba mu da wayo gari lahiya muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da makwanta lahiya muka tashi lahiya kuma na fatan duk musulmi al'umma dangi annabi sun kwan lahiya sun tashi lahiya albarka annabar da qur'ani yawwa zan dan tsokaci kaɗan na bisa ga wasu abubuwa eh lalle ba an ce mali da burkina kamar san haɗe guri guda da kamar a iya gwamnati muna iya da Allah ya kori tura nan mu gani wata shidda mu gani in akwai dan ta'adda a nan wanga yankin sojin Niger a ba su hilin daga a ce masu je hilin daga lai sai dai kokowa da mugun maraba saboda mu kenan bakin daga mu kenan bakin a harlit Nijar mu muke ga abin da soja suke yi tsakani da Allah a sakan musu hili ba wani hici babu wani komi a hita hilin daga a gwabza da sojin Nijar koma da su ne Allah dai ba sa kuma Allah taimake su Allah ba sa Allah taimake su kuma na roƙon Allah duk musulmi al'umma dan jihar annabi na bar addu'a ga sojin mu na jamhuriyar Nijar da sojin Afirka duka ubangiji Allah ka hauda su kan basa kan makiya albarka annabi da Qur'ani salamu alaikum mai magana kallabu tare daga nan Arlet jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka ne muku magana alkasun babali har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar yau ra'ayin da nake so in bada bisa koma makaranta ce da aka yi duka faɗin kasa muna kira ga uwayen yara su ba da karfi kware bisa makaranta kuma su goya ma yaran su baya duk da an samu kaya bana ba kamar na bara ba amma duk da haka nan dai kayan nan ba su isa duk da gwamnati ya yi ikirarin na wata shida ne to ga da muka yi lissafi a gaskiya kayan nan dole uwayen yara yanzu ma sai sun sayi wasu abubuwa duk da kayan sun ɗara na bara wacce amma amma dai ga yaran da adda kwaido an da aka ɗauka yanzu da wanda aka sa a gaskiya kayan ba za su isa ba kenan muna kira ga uwayen yara tun da su ne su yi kokari abubuwan da ya kamata su ma yaran su su ma yaran su mai muku magana alkasun baban liman har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Stan na Atula Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. adala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun fara kawo muku wasiƙun da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya rubuta wa manya-manyan sarakunan ƙasashen duniya inda muka fara da wasiƙar da ya rubuta wa sarki muƙauƙas na ƙasar masar ko kuma na kiftawa mun bayyana cewa khatib ibnu abi balta'ata ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya isar da wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sarki Muqawqas na Qibtawa wanda ya same shi a birnin Iskandariya na arewacin ƙasar ta Masar a bakin tekun Mediterranean sannan ya yi masa bayani dangane da addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya amsa wasu tambayoyin sarki Muqawqas bayan haka sarki mukaukas ya ce lalle sifofin da ka faɗa su ne sifofinsa kuma na san cewa akwai annabi da zai zo bayan annabi isa salam amma ina tsammanin zai fito ne a ƙasar sham inda mafi yawan annaba suke bayyana amma sai gashi ya fito a cikin larabawa daga nan sai sarki mukaukas ya kira marubucinsa wanda yake rubuta masa wasiƙu da larabci sai ya ansa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar haka ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai zuwa ga Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam daga muƙaukas mai girma na ƙiftawa aminci ya tabbata a gare ka bayan haka hakika na karanta wasiƙarka na fahimci abin da ta ƙunsa da kuma abin da kake kira zuwa gare shi hakika na san akwai manzon da zai zo amma ina zaton zai bayyana ne a ƙasar sham har zuwa inda yake cewa na mutunta ɗan saƙonka sannan ya ambaci kyautatawan da ya yi wa ɗan aikinsa sannan ya rufe wasiƙar da amincin allah ya tabbata a gare ka sarki mukaukas ya aika wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kyaututtuka kimani goma sha ɗaya daga cikinsu akwai likita don jinyar musulmi marasa lafiya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi dukkanin kyaututtukan da ya bayar amma ya ƙi karɓan likita ya ce saboda mu mutane ne wanda ba sa cin abinci sai sun ji yunwa suna idan sun ci abinci ba sa ƙoshi inda ya nuna cewa wannan ƙa'idar ta cin abinci ta isa ta kiyaye lafiyar musulmi bugu da ƙari mai yiwuwa akwai tsoron cewa shi likitan idan mai kishin addininsa ne ba amintaccen mutum ba ne ga musulmi don yana iya kashe su da sunan jinya lallai girmama ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sarki muƙauƙas ya yi da kuma gabatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan sunansa a jawabin wasiƙarsa har ila yau da kuma wato kyaututtuka da ya aika masa ya nuna cewa mukaukas ya karkata ga addinin musulunci mai yiwuwa ya ɓoye imaninsa ne don tsoron abin da zai faru da shi idan ya bayyana imaninsa mariyatul qibtiyya tana daga cikin kuyangun da sarki mukaukas ya ba da kyautarsu ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam khatib ya bijiro mata da addinin musulunci ta kuma musulunta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta inda ta haifar masa ɗansa na uku wato Ibrahim Ibrahim salam ya yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a halittarsa amma ya rasu shi ma yana ɗan shekara guda da kuma watanni shida a duniya wato yana ɗan watanni goma sha takwas a duniya mariya ta rayu bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa rasuwarta a zamanin khalifa na biyu khalifa umar an yi mata kabari cikin baƙi'a na madina kusa da ɗanta ibrahim alaihi salam an ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kuka saboda rasuwar ɗansa ibrahim alaihi salam har ila yau wasu malaman tarihi sun bayyana cewa mariya ta zo madina ne tare da wata 'yar uwarta wacce hassan bin thabit ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma mawaƙinsa ya aure ta banda ummul muminina mariya al alkiftiya mahaifiyar ibrahim salam dukkanin 'ya'yan manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga hadiza matarsa ta farko ce kuma fatima salamullahi alaiha ce kawai ta rayu bayansa kaɗan sannan ita kaɗai ce ta haihu don haka zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta fatima ce matar aliyu da abu talib alaihissalam to masu sauraro a nan za mu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to su kuma sai shirin na haƙoƙin mata a musulunci. mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da سادوا دكو أتكين وانا شري na haƙƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne har yanzu muna bahasi a cikin wannan shiri domin fito da haƙiƙanin yadda musulunci ya ɗaga al'amuran mata a musulunci da kuma irin haƙƙoƙin da ya kawo ya ba su wanda a wancan lokuta kafin bayyana addinin musulunci ɗin mata ba su da irin wannan haƙƙoƙi to muna ta bahasi ne muna bincike akan abin da ya shafi gado wannan kamar yadda muke bayani mutane da dama waɗanda suke neman su kawo aibu akan addinin Allah akan musulunci sai su ce wai ai musulunci dangane da al'amuran gado ya, ya, ya mai da mata wani iri ya fifita maza a kansu wajen gado to shi sa muka biyo da al'amarin muke dubawa a wancan shiri namu da suka gabata guda biyu mun yi bincike akan yadda tarihi ya zo dangane da yadda ake ainihin fifita maza wajen ba da gado ma fifita ba asalin mata ba su da gado a cikin tamaddon goma ci gaban da wai ake ganin cewa roma uh, ta da tana da ita ko kuma girka ma kasar girka da ake ganin cewa irin akwai manya-manyan shehumman malamai irin su uh, a platon da su arasto a cikinsu sannan muka zo muka bincika hatta irin su eh, tamaddun ko kuma wani cigaba da aka samu a kasar masar ko kuma irin su japan da china don mun gani a inda mata ba sa iya samun gado a wannan lokaci to wani bayasi da za mu yi yanzu shine kasar ko kuma nahiyar turai su kansu nahiyar turai da ake ganin cewa wai guri ne masu kira ga ɗancin yancin ɗan adam mata suna da yanci an ɗaukaka al'amuran mata ba inda mata suke da yanci fiye da ƙasashen turai to ƙasashen turan kansu idan aka yi bincike kamar yadda muka sani za mu ga cewa su kansu al'amura ma na gado babu wanda yake ainihin karɓarsa sai ta ɓangaren jini idan kana da alaka ta jini da tsakaninka da wane to shine za ka iya samun gado saboda haka ne suke cewa duk wani abu kuma hatta bangaren jinin ma wanda yake mafi kusanci zuwa ga mutum shine kurin zai iya samun gado a wannan lokacin amma duk sauran waɗanda ma ko da ta bangaren jinin akwai kusanci amma suna da nesa ba wai kusa-kusa suke ba to su ma ba za su samu gadon wannan mutumin ba to wannan wani tafakur ne wani irin tunani ne fa wanda a kasashen turai din da ake cewa wai turai turai sun ci gaba ta wajen kare haƙoƙin mata ina kare haƙoƙin mata a wancan lokacin har zuwa yanzu din ma to idan ka ɗauki waɗansu kuma abubuwan da su a kasashen turai suka kawo za ka iya cewa a irin wasu 'yan shekarun baya-bayan nan da za ka iya kamar ka so karni na ƙarshe-ƙarshen nan to a wannan ne lokacin ma da za ga aka samu wani abu wanda kasan faransa ta kawo wani tsari na dokoki na haƙoƙi wanda ita ƙasar faransa ta zo da shi kuma shi wannan wani abu ne shi ma wanda ya ɗauko wani tushensa da ainihin aka ɗauko a cikin wani tsari da dokoki na zamantakewa ɗin da napoleon ya zo da shi a cikin nan ne ma aka ɗauki mace a matsayin tana daga cikin waɗanda za su iya samun gado to amma fa shi ɗin ma ba wai wani abu ne na cewa tabbas in wani miji ya mutu matarsa za ta ci gado ba a'a shi ɗin ma macen za ta iya samun gado ɗin amma sai ta kasance an fara ba da gado ɗin ga waɗanda suke magada na nasaba ga shi mamaci ɗin har zuwa hawa hawa hawa goma sha biyu tukun sannan ma in za a ce za ta samu gado ɗin sannan zai iya isa gare ta kenan wannan ba shine ma tsarin da ake ta wani ɗagawa napoleon ya kawo canji ya ce a dinga ba mata gado a kasashen turai to shi ma fa gafa irin wannan ka'idan sai da wannan fa abin a cikinsa to saboda haka kenan da wuya a irin wannan tsarin za ka ga cewa mace ta samu wani gado daga cikin wani abu na dukiyar da mijinta ya bari a wancan lokaci din da wuyan gaske saboda haka kenan irin waɗannan ma da ake ta cewa ƙasashen turai an samu ci gaba an yi waye to duk akwai irin waɗannan matsalolin a cikinsu wanda ma aka bi samun tabbatuwa shine wasu dokoki da suka kafa a watan maris na shekara ta 1981 wanda shine aka tabbatar da gado na mace wanda za ta iya samu ta ɗauka aka tabbatar a cikin tsari na ƙasar faransa aka mai da shi a rubuce in ba don haka ba babu wani abu na gado a wancan lokaci din saboda haka wani abu wanda yake mai muhimmanci shine kasashen turai har zuwa wannan lokacin hatta ita kanta faransa din babu wani guri da suka ce wai mace za ta iya karban gado ma amma yanzu ga su sun fi kowa karaɗi da ɗaga murya akan cewa wai musulunci na toya haƙoƙin mata in ka zo ingila shi ma shi ma ba a daɗe ba a ingila da aka fara tabbatar da cewa mace za ta iya samun gado amma ba haka ba idan mutum yana da 'ya mace to abin da mahaifinta ya bari to ita ma mace a ingila ba za ta iya karɓan wannan gadon ba sai dai in yana da ɗa babba namiji duk gaba ɗayan abin da ya bari shine za a ɗauka sai a bawa babban ɗansa namiji amma ita mace ba za a bata ba wannan ba shine fa abin da yake abin yake a tattare hatta wani abu wanda zaka iya cewa tabbas lokacin wannan lokaci akwai wannan yanayi na wai wani abu na humanity ko kuma wani abu dan dan adamtaka to fa su gaba daya in dai aka ce al'amarin ya shafi mace ne sai ga sun sashi a gefe ba ma sa kula da shi ba ma sa magana shi to duk wa'annan fa akwai shi ba wannan ba su ne ba wanda za ka iya ɗauka kan cewa wai masu kumajin kare ko kuma rajin kare haƙƙin wai ɗan adam amma suna ta maganganu kan cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata to yana da kyau wannan tarihin da muke ɗaukowa domin mu nuna wa al'umma cewa musulunci insha Allah za mu shigo mu ga yadda musulunci ya kawo canje-canje wannan mutuna muna bujiro da abin ne a bisa tarihi yadda waɗannan ƙasashe da ake ganin duk sun ci gaba ta ɓangaren ilimi da ta ɓangaren tamaddun wajen abubuwa na wayewa ana ganin wasu ne ci gababu to gaba ɗaya ga sunan a tarihin su ga shi nan inda muka ɗauko tarihin gaba ɗaya ruma ɗin ce japan ɗin ce masar ɗin ce china ɗin ce faransa gashi yanzu mun faɗa ingila gashi yanzu mun faɗa duk a wannan lokaci sun haramta wa mata karban gado ne mata ba su da gado to yanzu idan allah na tuba mutum ya tsaya ya bincike ya gano yadda musulunci ya zo ya ɗaukaka al'amuran mata kafin mu shigo yadda musulunci ya kawo wannan tsarin nasa na lizzakari mithlu hadhil unsayin inda duk aka shiga wani karaɗe ana cewa musulunci ya toye haƙƙin mata waye-waye za mu shigo mu yi bincike akan kafin zuwa musulunci wannan jaziratul arab din wannan bangare na larabawa din to yaya mata suke suma yaya al'amuran gado yake a wannan cikin larabawan jahiliya wanda kuma hidima ne musulunci ya zo yau mace a wannan lokacin da ya tarar da mutane suna kaskantar da mata din ya daga su insha Allah a shirinmu na gaba za mu yi bincike a kan gado a cikin larabawan jahiliya saboda lokaci za mu a nan wasu lallawa ala muhammadin wa alayhi tahirin hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shashar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Mataimakin shugaban kasar Iran Muhammad Mukhbir ya gabatar da shawarar kafa wani yanki mai yanci na haɗin gwiwa ga ƙasashe da ke kan iyaka da tekun Caspian. Mukhbir ya bayyana haka ne a jawabinsa da ya gabatar a yau Alhamis a yan taron koli na biyu na haɗin gwiwa da kuma tattaunawa a tsakanin ƙasashen yankin tekun Caspian wanda a gudanar a birnin Moscow na ƙasar Rasha. inda ya ce bisa la'akari da mahimmancin da tattalin arziki yake da shi wajen raya haɗin kai na yankin wannan taro na da matukar mahimmanci da inganci wanda zai ƙara haɓaka abokantaka da haɗin gwiwa ta hanyoyi daban-daban a tsakanin ƙasashe da ke gabar tekun caspian ya ce wannan yana a matsayin wani muhimmin dandali wanda zai ba da dama ga kamfanoni masu zaman kansu ta yadda dukkanin ƙasashe za su yi amfana da juna ta fuskar ƙarfin tattalin arziki da ci gaba da kuma kyautata rayuwar al'ummominsu bai ga kuma a wurin wannan taro na yau a birnin moscow an bijiro da batun yan watsi da kudin dala amurka wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin kasashe mambobi na yankin tekun caspian wanda su za su yi nazari akan hakan kafin zama na gaba farashin ɗanyen man fetur ya tashi a kasuwanninsa na duniya bayan da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai ta opec da ƙawayenta waɗanda rasha ke jagoranta suka sanar da rage yawan man da suke haƙowa yanzu kuma wani taron ministocin ƙasashen opec goma sha uku da ƙawayen opec ɗin su goma a birnin vienna wannan taro ya kai ga cimma matsaya na rage fitar da ganga miliyan biyu a kowace rana daga watan nuwamba mai zuwa wannan dai shine matakin rage fitar da ɗanyen man fetur mafi girma wanda ƙungiyar ta ɗauka tun bayan bullar cutar corona a shekara ta 2020 To masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa makwanar lafiya daga nan birnin Tehran.